فانهم عدو لي الا رب العالمين to dukkansu abokan gaba ne saboda dukkaninsu ƙarya ne sai dai Allah Ubangijin talikai baki ɗaya.